Ɗan Najeriya fa bai rasa aiki, ce ce ku ce ya balle bayan ganin tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma karamin minista a yanzu da Bello Muhammad Matawalla a ƙasar Saudiya. Fayafayen bidiyo da hotuna suna ta yawo a social media wani wuri ya shiga cikin dutse wani wuri zai tafi wurin safa marwa ana bin shi ana mishi hotuna wani wuri yana sallah ma wani wuri yana addu'a amma duka an bi shi da kyamara ana ɗauka ana ɗora a social media. Waɗanda ba sa goyon bayan shi suka faɗi albarkacin bakin su kamar haka. Kai da za mu gani wurin karban makamai ko kuma yin mitin da kuma ba da shawarwari akan yadda za a kawo ƙarshen matsalolin insecurity a arewacin Najeriya ko kuma kai da zamu gani kana tattaunawa da waɗanda suke yin kokari ko kuma yunkurin kawo ƙarshen matsalar insecurity a arewacin Najeriya kai ne sai dai mu ringa ganin fayafayen bidiyon ka da hotunan ka a ƙasashen duniya kana yawa ta kana hutawar ka ba ka da matsala ko damuwa akan haka ba fa abin da aka ɗauke haka ba kenan wasu kuma daga cikin su suka ce ko fa da yana gwamnan jihar Zamfara aikinsa kenan ɗaukar hotuna da kuma bidiyo yana aika musamman ma yana daga da kacokan wanda ya dauka a kan wannan fannin duk inda ya zai bi shi da kyamara yana dauka sa su yana yin posting akwai yan social media waɗanda su kuma aikin su da an gama dauka aka gyara aka saka filta a tura musu su kuma su ci gaba da tallatawa suka ce kai da za ka yi ci gaba da yunkuri mu gano cewa damuwar da talaka suke ciki abin yana ranka kuma kana kokarin ganin yadda za a kawo karshe kai wasu ma suna ganin cewa kwata-kwata fa wannan bai cancanta ba a cire shi masu goyon bayansa kuma suka faɗi cewa wannan fa godiyar Allah ne saboda kun sani ba ba kawai ba ne ya jajje ƙasar saudiya ma har ya gaji me laifi don ya tafi yin ibada ya ɗauki fotuna ya tura wannan godiyar Allah ne sannan wuri ne wanda mutane da yawa suke son su je Allah bai kai su ba shi kuma Allah ya kai shi don ya yi godiyar Allah ya hotuna kuka sani koma ya je yin addu'a ne Allah akan Allah ya kawo karshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya to kusan ɗan Najeriya dama duk wani abu da za ka yi na alheri da na shari wani zai goyi bayan ka wani kuma baya tare da kai ni kuma aure na shine abin da ya fi cancanta shine mu ga yadda ake yunkurin kawo karshen matsalar tsaro a arewacin najeriya abun nan ya dame mu idan ba a taba ka ba ma an taba yan uwanka idan ba a taba ka ba an taba danginka idan ba a taba ka ba an taba wasu yan garinku ko yan jiharku ko kuma yan kasarku abin da ya fi cancanta a wurin ministocin mu shine mu gan su wuraren mitin da kuma yunkurin kawo karshen matsalar tsaro a Najeriya Allah ya samu dace